tofa turkashi da fari dai muna masu farawa da nuna takaicin mu tare da ɓacin rai akan irin wannan al'amari da yake afkuwa a arewacin najeriya masu sauraro kamar yadda kuke gani a yanzu haka ne dai bello turji ya saki wani faifan bidiyo inda yake ɗauke da wasu mutane da ya kama mutanen moriki wanda yake yin bidiyo yana gaya wa al'umma cewar kwana biyu ya bayar idan ba a kawo kuɗin fansa ba dole za su kashe waɗannan mutane abin takaici abin iyasu abin ba daɗin ji kuma ba daɗin gani kamar yadda kuke gani a yanzu haka al'ummar moriki ne dai suke roƙon alfarma ga al'umma tare da kira ga gwamnati akan a shiga wannan al'amari a sa hannu domin yadda aka yi wa sarkin gobir sun yi alkawari su ma za su yi wa al'ummar moriki idan har ba a hanzarta ba an kawo waɗannan kuɗaɗen fansa a don haka ne dai bello turji ya yi bayani daki-daki dalla-dalla tare da tsokaci akan wasu bayanai da Sheikh Murtala Bello Asadaye da ke jihar Sokoto wanda ya batutuwa da dama akan Bello Turjin amma sai dai Bello Turjin ya mayar da martani a yayin bangare guda kuma a bangare guda kuma muke dauke da shi ma bayanan Sheikh Murtala Asada a fusace a cikin bayanai daki-daki dalla-dalla inda ya akan wannan bawan Allah Bello Turji inda ya fito ya ce bello turji in ya isa ya fito ya bayyana asalin inda yake da kuma inda yake a zaune to tabbas shi zai shiga domin ya kamo shi tare da ɗaliban ilimi kamar yadda ya bayyana ya ce bello turji mace ce bello turji ba namiji mate mutanen moriki me suka maka ai abin da ya kamata kai jami'an tsaro ya kamata ka farmaka domin su ne za ka ce sun maka laifi ba mutanen moriki ba Shek Murtala Asada ya ce duk barazanan mai barazana dai ba zai ji tsoronta ba don haka a kai shi kotu kuma ba zai daina magantuwa akan wannan al'amari na ta'addanci ba sai sai ranar da ya rasa ransa kamar yadda ya faɗa a yanzu haka za ku ji a cikin waɗannan bidiyoyi da za mu saka muku amma dai da fari ga bidiyon Bello Turjin domin ku saurari abin da yake faɗa tare da bayanin mutanen Moriki. Allah subhanahu ala muke roƙo mai kowa mai komai da ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya kuma fiddo mana da mafita ya kuma kawo mana ƙarshen dukkan wani ta'addanci da 'yan ta'adda tare da makircin makirai wannan gwamnati ta Najeriya muna Allah wadai da ita tare da jami'an tsaronta da kuma dukkan wani wanda yake da sa hannu a cikin wannan al'amari muna miƙa ƙoƙon mu zuwa ga ilahu jalla mai duka ya Allah ka tarwatsa mana su mai sauraro kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar ta mai albarka na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe, mun gode ai sauraro lafiya fitar da sunanka da garin ku da inga kake abin da muka gaya maka sunana abdulrazak moriki sunana abdulrazak moriki don allah yan na musulmi da mutanen moriki don allah ku cece mu allah ya cece mu allah mun ka sa gaba ku agaza mu rayuwarmu ku agaza mu mu allah don allah don annabi an ce ya yi magana da iyayen iyayenmu an yi shiru ba ce komi ba don Allah don annabi don daraja Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ceci rayuwarmu wallahi sun ba mu kwana biyu kwana biyu wallahi sun ka ba mu don za su kashe mu kuma sun ce wallahi moriki sai dai ce su tare ita aiki wallahi in ba ku gaugauta ba sun ce wallahi kaɗan ne sun an kai wallahi wallahi sun ce zuta da mulki za su don Allah faɗa maka soja a kawo shi har shekara ɗari muna bibiya kada a yi magana magana soja wallahi wallahi ku gabato gobe gobe don Allah ko shekara ɗari za a yi da kawo soja ku gabato don Allah ku gabato gobe don Allah ku kira su ku taho gobe su isko esko su ku daidaita kawuna don Allah ku arzita sunana ahmad umar moriki dan allah dan annabi yan uwa muna roƙon don allah ku taimaka ma rayuwarmu da iyayenmu don allah in dai har kuna son mu don allah to ku taimaka ma rayuwarmu ku taimaka ma rayuwarmu ku tace mu cikin wannan daji don allah ku taimaka ku tace mu saboda ya eh, san kun ga yadda an kawo sarkin gobe shi ma da sun dan nuna gardama ga yadda ta kasance. To mu ma kun je iya bakin adadin abin da sun ka iban mana kwana biyu. Da nan zuwa jama'a. Dan Allah ku taimaka ma rayuwarmu. Taimaka ku ce mu wannan wuri dan Allah. kuma masu gaya ma murtala aza da kai da ka cewa turji na haka ya miƙe kawo a haska ma gidan turji haska mai gidana haska mai haska mai bayan ka haska mai gaban ka nan hannun ka nan haska mai gaban ka nan haska mai nan duk gani kaskame nan ne gidan bello turji ma da kake ta magana gidan talakawa ne yan uwanka in ka iya ka je ka kashe duk ka za a bamba na garin wa bello turji ba abin da ya ruwa na da shi abin da ya dame ni yan uwana nake kuka kashewa su kuka kashewa kuma wannan magana in ko ku yarda ko ga ku yarda wannan maganar da ita ce gaskiya kusa in ba ku manta ba na faɗa muku nace maganar an zo yakin yan ta'adda na ce muku wasa kwaikwayo ta tabbata ko bata tabbata ba shi wanda ya shi wanda an ka turo da nuhin ya zo sakwafe ya ga yan ta'adda kwana ne guda sakwafe ya komawa te yadda ya ce zuwa harka kaza wa gaba a kashe ba sakwato in kun ga ana ɗauko kilif kilif ana jawo ga yan ta'adda an kama ka ta wasu tsakin bidiyo bidiyo na aka ɗaukowa ana yadawa waɗannan sun ci amanan mu ko ba su ci amanan mu ba ban faɗa muku turji ɗarbe mai gindi an kai ba ban faɗa muku ɗarbe mai gindi an kai ba jiya wace rana jiya talata kun ga kilif ɗin da turji ya hisuwa ko ba ku gani ba tsakaninku da Allah wanda aka bi ɗawanta jami'an tsaro na bi ɗate ya isa shi kama abin da turji ka yi to na faɗa muku uwayen gidan agare muna roƙonka Allah da sunayenka da sifofinka Allah ka gama turji da uwayen gida ne ka gama su kai musu hukunci guda ya Allah in suna shiryuwa Allah ka shiryar da su Allah ya sa su gano jinin bayin Allah ba jinin banza na, ba Allah baka zalunci ba ka yadda da zalunci ba ya Allah muna roƙonka da sunayenka ka kaskanta bello turji turji ya ci amana al'umma ko bai ci amana al'umma ba kuma kai wallahi turji in kun ka lura kun san mace na bai da bambanci da mace in namiji kake ka hito da hili mana kana koyo cikin duwatsu can ka hito ka dan bidiyo kana cewa kaza yanzu don Allah bai ce mutanen moriki zalunta ce sun kai ba kaza kuma na faɗa muku ƙarya ta turji kai don haka yana son ya ribanci hankalin wasu masu cewa wai wai zalunta su an kai to ku to ku faɗa mana wai zalunta su bella turji sannan in ma ya ce wani abu an kai suwa sun kai sojoji sun kai in ba mace kake ba karama ga sojoji mana mutanen moriki sun kai ma in ba kake ka hito ka faɗa ma sojoji za ka hito rana kaza kuma wallahi ba sojoji ba ko muna iya kamo ka in ko sojoji sun ce haka nan don Allah su jaye hannunsa su babu dama mu da ɗaliban ilimi turji ni bambanci ne da mace wanda ka koyo cikin duwatsu muna roƙon Allah ya tona ma asiri masu gidajen ka da sun ka karme ma gindi muna roƙon Allah ya ƙara tona musu asiri na haɗa muku akwai turzan birni sakkwato akwai su zamfara duk wanda ka muhawara ya kai murtala dalla kotu na hada muku za ce malamin gana ku ya cika kaza ku ce ranka ya daɗe kowa doka na hawa kai shi kotu a gano in gaskiya ya kai in karya ya kai wallahi abin da nika faɗa muku cikin abubuwan da nake rike da su cikin kashi goma ban faɗi kashi guda ba cikin kashi goma ban faɗi kashi guda ba saboda mutum na dibin maslahohi turji na faɗa muku ɗaure mai gindi an kai manya sun ka ɗaure mai gindi kuma wallahi babu sanda za a samun zaman lahiya sai an ɗauke harkar tsaro ga waɗanda ake zargi da wasu abubuwa galla turji abubuwa na nan da dama waɗanda wani lokaci zan hito in ne bayanin su wai shin kun san cewa Bello Turji na faɗa muku sponsorin ɗine an kai wallahi taimaka ma Bello Turji an kai ina da dalilai ina da hujjoji ba Bello Turji ɗaya ba duk sauran yan ta'adda ka taimaka musu an kai akwai wani kasur gumin ɗan ta'adda da ake kira Haru in ba ku mance ba na taɓa yi muku magana akai ne babban ɗan in ana magana Haru Bello Turji almajiri na haru yana mallakin kai ne yana da bindiga sama da ɗari biyar ƙarƙashi ne yana da rundunoni jami'an tsaro sun kai wasa sun ka kama haru ga hannu ga hannu sun haka kama shi lokacin da sun haka kama shi sun haka shi ofis ɗin lamurdi kusan abin da ya faru ƙaramin ministan tsaro ya kira lamurdi ya ce a bata yaro ne an kama yaro ne ya ce mutumin da adda bindiga sama da ɗari biyar kaka cewa a basuwa ya ce eh yana son a bashi shi magana ta girma ko ta girma ba aka ce turo yaron ka ya turo yaro ne basha ya zo ya ba da hoto na yasa hannu a matsayin beli an ka bada haru an haƙe shi asibiti private an halbe shi ga kafa an kai mai aiki an ka gyara mai aiki ne an ka shi naira miliyan uku duk wanda ya isa ya fito ya karyata wannan magana in hito da part Musa kamara ban saba yi muku magana ce ba akwai maganganun da zan hito da shi kwangila dodo ya ba Musa Kamarawa ta dussa sama da buhu dubu bakwai kuma an kai musu an kai dusar zan faɗi wuraren da an hakaita da lokacin da an hakaita da sadda an ka bada kuɗin wai har wani yazo yana cewa kan wallahi yaran dodo ku ruha mai asiri wallahi ku rabu da murtala bello ku rabu da murtala bello a zauna lahiya abinda zan ƙara muku ne bello turji ku tashi tsaye Allah madaukaki yana ce muna in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jin radadi in bello turji ya halbe ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ma suna jin radadi kamar yadda kuke jin radadi wa tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna fata a wurin Allah abinda ba su fata wallahi bello turji ya san abin da yake amma kai in bello turji ya kashe ka annabi ya nuna aljanna kai in ka kashe bello turji ka kashe musai ku tashi tsaye ku sai bindigogi domin banza na aka yi muku wasa kwaikwayo da aka duk wanda ya ce yana da ya takace shi da ya bello turji tare da kai ya za a bar yaro ba kauye jahili takwali yana wa mutane walakanci maganganu hada kun ka da bello turji na yi ba hada kowa yake ba da wasu malamai yake sakwato wasu yan siyasa ka sun aka shi waɗannan malaman don shi aka tura bello turji kwana biyu kwana uku in yayi magana sai ya kawo wai plan din su a kashe sai a ce sun matsa ma Bello Turji don shi Bello Turji ya kashe su mu wallahi mun san babu mai mutuwa sai kwana ne sun kare don haka mu abinda muka ci Bello Turji in dai ka haihu ga uwarka ka yi bidiyo ka ce Murtala Bello ka taho wuri ka za mu haɗu hito ga hili ka wani inda za a ganin ka amma kullum kana tumaye tumaye shekaran jiya na faɗa muku Bello Turji duk inda ya sai ya koma fakai shi wallahi ya san na san yana komawa fakai ya san na san yana komawa gida ne amma da yadda na tona asiri sai zo yi hauka shi na kun kaga yayi bidiyo ya tura wai murtala asa da ba gidana wai wasu yadda sun ya dauke mu hankali ka akai hari inda aka isko shi shi ya san na sani ya san ina magana da mutanen fakai ya san suna karkashin dangi na bala'i wallahi da mutanen zamfara da mutanen katsina da mutanen sakkwato ba su da bambanci da bayi an samu hukkan Allah suna nan suna ta kulle-kulle a shiga nan a hita nan wallahi murtala bello in kun ga ya bar magana akan yan ta'adda ya mutu saboda haka ku yi sauri ku kashe murtala bello in kuna son a bar wannan magana amma dai in yana raye wallahi bai barin wannan magana wallahi bello turji ne ba raba shi da matar koli ba magana wai a ce bello turji shi wa murtala bello barazana shi yi kaza barazana tana murtala bello haka barazanar jami'an tsaro wallahi ba ta murtala bello bakin shehin malami shek murtala asara kamar yadda ya kira akan irin halin da ake ciki bayan da ya fitar da zazzafan martani zuwa ga Bello Tarjin akan wasu kalamai da ya a cikin wannan faifan bidiyo dai da kuka saurara abin dai abin ni yasu abin da na sani abin takaici a ce kana Najeriya ana haifar irin waɗannan mutane irin su Bello Turji sannan kuma ana yin gwamnati irin gwamnatin su Bola Ahmad Tinubu tare da shugabannin tsaro irin su Christopher Musa irin su Bello Matawalle wanda wai su ne ministocin tsaro tare da badaru ba abin da suke a cikin wannan hali da ake ciki face wasan kwaikwayo a faɗin najeriya inda ba za ku manta ba masu sauraro a cikin wannan mako ne dai Christopher Musan ya fito ya ce a bashi lokaci domin zai kamo wannan Bello ya gurfanar da shi to in ba karya ba Bello a cikin Najeriya yake bidiyo a cikin Najeriya yake kiraye-kirayen waya ana ta bayanai akan kuɗin fansa to ina bayanan layika ina bayanan jin bin diddigi ina bayanai da ya kamata a ce an bi domin kamo wannan bawan Allah ta yadda za ka san cewar wannan al'amari shiri ne kawai wasan kwaikwayo ne amma mun tsaya ga Allah kuma za mu ci gaba da gaya wa Allah kukanmu. kanmu ba mu da ƙarfi Allah ka zama gabatar ƙarfinmu ba mu da gata Allah ka zama gatanmu ba mu da wani hali Allah ka zama halinmu ba mu da wani iko Allah ka zama ikonmu Allah ba za mu iya ba Allah mun tuba Allah ka shiga cikin al'amarinmu a cikin wannan hali da muke ciki na ni yasu mutanen Najeriya suna cikin wani hali mutanen arewacin Najeriya ana musu ɗauki ɗaiɗai sannan ana kashe su ana musu barazana sannan ana faɗe da 'ya'yansu da matayensu ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari kuma masu sauraro kamar yadda Sheikh Murtala Asad ya faɗa dole sai mun tahi tsaye mun yi abin da ya kamata a lokacin da ya dace domin tabbas iya addu'a ba za ta yi ba sai mun tashi tsaye domin aiwatarwa to muna roƙo Allah ya haskaka mana hanyar da za mu yi ƙoƙari mu yi yunƙuri wajen kawo ƙarshen wannan al'amari ya Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana mai sauraro da wannan za mu ce bisalam a huta lafiya sai dai za mu so mu ji comment ɗinka tsokacin ka ko wani bayani da kake ɗauke da shi akan wannan rahoto da muka kawo maka cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv nan za mu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma